gobe. Assalamu alaikum masu saurare, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta Alfa rediyo za kuma ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni Madina Dahiru mai shanu. yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan kawo muku abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau 24 ga watan Janairu na shekarar 2020 za mu karkata shirin zuwa ainihin bikin cika shekaru 41 da sashen Hausa ya yi. Haka yake Amina. wato mun tanado wa masu saurari yadda aka gudanar da bikin cika shekara 41 da aka yi ranar talata 21 ga watan janairu dalilin haka abokan aikinmu suka haɗa kai wajen tattaro bayanan tushen sashen hausa da shagulgulan bikin baki ɗayansa to jama'a sai ku gyara zama ku yi ta zomo don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. jama'a ba tare da ɓata lokaci ba bari mu fara da kawo muku bayanan tarihin sashen hausa da abokiyar aikinmu grace onyebu ta shirya kuma mahmud lalo ya karanto sashen hausa na muryar amurka ya cika shekara 41 da kafuwa ranar 21 ga watan janairun shekarar 2020 sashen hausa na murya amurka ya cika shekara 41 da kafuwa ya fara watsa labaransa ne zuwa yankin yammacin afirka a ranar 21 ga watan janairun 1979 a zamanin mulkin tsohon shugaban amurka jimmy carter da kuma marigayi alhaji shehu shagari daga cikin ma'aikatan da aka kaddamar da sashen da su akwai ibrahim umaru david hofstad ma abba kano sala aliyu hadejiya lawal sallau jibiya da kuma ali abbas hausawa sun iya magana david hofstad shine shugaban sashen na farko ya kuma yi waiwaye kamar haka hudu akwai karancin mai man fetur a ƙasar nan kuma bayan haka an sake yin wannan karancin man fetur da takwas to shi ne suka ce to muna neman hanya yadda za mu yi tasiri a arewacin nigeria inda hausawa suke cikin shekarun da suka gabata sashen hausa ɗaya daga cikin fitattun harsunan da muryar amurka ke watsa labarai sahihai masu sauraron mu assalamu alaikum ya sami miliyoyin masu saurare waɗanda ke jinjina yadda voa ke bada labarai ba tare da nuna son kai ba hakan kuma na da tushe ne a tsohon karin magana da aka san murya amurka da shi wato ko labarin yana da kyau ko ba shi da kyau za mu faɗa muku gaskiya wannan kyakkyawar alaƙa da ke tsakaninmu da masu sauraro ta samo asali ne daga yadda sashen ke ɗauko labarai da suka shafi mutane daban-daban a ƙasashen da suka hada da najeriya jamhuriyar nijar ghana da kuma kamaru shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi ƙarin bayani kan dalilan da suka sa sauraron sashen hausa na muryar amurka ke zama mai abin da yake yi da farko idan ya tashi da safe adalci da kuke yi shi ya sa ne da shi har kullum muke ba ku awa ɗaya ta rayuwa ta kullum da Allah da yin shi ne kuna ɗauko ƴan jam'iyyu daban-daban a kan wasu wasu zuwa waɗanda ya shafi ƙasa a ji ta baki kuma za ku ɗauko mutane ko daga ƙasashe daban-daban ko ko likitoci daban-daban ko masu sanin arzikin ƙasa to wannan shi ne adalci ya zuwa yanzu sashen hausa na samun masu sauraro kusan miliyan 17 a kowane mako kamar yadda wani bincike da voa ta a kwana-kwanan nan yayin kuma da sashen ya cika shekara 41 an yi garan bawul ga kusan daukacin shirye-shiryensa da suka hada hada wasu sabbin shirye-shiryen rediyo waɗanda suka shafi matasa mata 'yancin 'yan jarida tsaro da kuma labaran amurka da ɗan gari kowa ya bar gida gida ya bar baki mai yanka wuya cikin gwamman shekarun da ya kwashe sashen hausa ya samu jagorancin shugabanni bakwai waɗanda suka hada da david hofstad connie stevens steve lucas rashida hassan sunday dare leo Kayan, sai kuma shugaba mai ci alhaji ali mustapha sokoto sannan fred kufa ya jagoranci sashen sau biyu a matakan rikon kwarya colin stevens ita ce shugaba ta biyu da ta jagoranci sashen ta kuma yi waye kan shekarun da ta kwashe a zamaninta labarin da na fi jin daɗinsa akan yadda shirye-shirye mu suke tasiri shine lokacin da na gana da sarkin kano ya bayyana cewa idan murya amurka ta sanar da mutuwarsa babu wanda zai jira masarautar ta sanar kafin a yi tururuwa zuwa jana'izarsa yau da gobe shirin matasa yanzu ga hirar da madina ta yi yau da gobe na ɗaya daga cikin fitattun shirye-shiryen sashen hausa shiri ne na tsawon minti talatin da ake gabatarwa sau biyar a mako wanda ya kai ci matasa da mata shirin wanda matasan ma'aikatan sashen ke gabatarwa na ci gaba da jan hankulan sabbin masu bibiyar mu saboda yadda yake tsage gaskiya kan muhimman batutuwa ciki har waɗanda ba kasafai ake tattauna su a fili ba yanzu ita soyayyar gaskiya an babu dan romance din nan babu dan eya ne tsohon shugaban najeriya a zamanin mulkin soja janar ibrahim babangida ya ce alhamdulillah shekara arba'in 41 lalle kun daɗe kuna ayyuka da yawa inda duk ake hausa a afirka a najeriya kaɗai ba ina jin kowa na sauraren ku voice of america ta ba ku hali ku yi amfani da shi ku faɗakar da gwamnati a jamhuriyar nijar ƙasa ta biyu da aka fi sauraron mu sashen hausa na da ɗimbin masu sauraron sa kuma yana ci gaba da ƙarfafa kyakkyawar dangantaka da sauran gidajen rediyo da na talabijin ɗin ƙasar sala habi shine ministan yaɗa labarai a nijar ya kuma ce tun yana yaro yake sauraron voa hausa sannan 'yan kwanakin nan ya bakunci shirin tsaka mai wuya aliyu mustapha sokoto shi na wasu ma ga lokacin na ina tunanin da an fara su ma mu mun fara yin su ni da alhaji zili na cikin masu adawa ga lokacin mu muna cikin masu iko sunday dari tsohon shugaban sashin ne wanda a yanzu yake rike da mukamin ministan matasa da wasanni a najeriya ya kuma yi tsokaci kan irin tasirin da sashen hausa yake yi akan 'yan najeriyar we have seen the hausa service muna ganin sashen hausa a matsayin ma'aunin yanayin siyasa da ci gaba ana ganin yadda yake ɗaukar rahotanni daga ko'ina kuma daga bangarori daban-daban. VOA Hausa na matukar yin tasiri a fannin talabijin da shirinsa na taska. Tujuma masu kallon mu shirin taskar VOA kuke kallo? Zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Scott Stans shi ne mataimakin babban daraktan sashen Afirka na VOA shi ke kuma tsara yadda ake tafiyar da shirin na taska. has been very successful Shirin taska ya yi nasara ainin a sashen Hausa. a shekara ta 2020 mun kudura aniyar ƙara yawan rukunin watsa labarai daga litinin zuwa juma'a domin kawo wa masu mu rahotanni daga wakilanmu da ke yankunan. a fannin shafukan sada zumunta sashen hausa na muryar amurka na ci gaba da gabatar da labarai da dumudumin su a shafukan facebook da na twitter wanda aka farfado da shi a kwanan nan steve ferry editan da ke kula da fannin yanar gizo na sashen afirka da farko bari in fara da yi muku barka da cika shekaru 41 kuna ɗauko rahotanni zan yi magana kaɗan akan hanyar sadarwar yanar gizo kuna da shafin ku da intanet kuna da hanyoyin sadarwar instagram da twitter da facebook da kuma youtube kun yi kokari tukuru a duk wannan shafuka kuma ina jin a cikin shekara guda mai zuwa za ku yi abin da ya fi haka zuwa yanzu sashen hausa na da ma'aikata ashirin a nan washington yana kuma da wakilai kusan talatin a najeriya nijar ghana da kamaru ziyarar da manyan shugabannin murya amurka suka kai a yankunan da aka fi sauraron mu wacce ta hada hadda babbar daraktar voa amanda bennett gwamnatin amurka ce take daukan nauyin mu ɗari bisa ɗari amma kuma muna da cikakken yanci wannan kuma wani abu ne mai muhimmanci da ya bambanta mu nagusu mengesha shine babban daraktan sashen afirka na voa wanda ya zamanto jagora wajen ganin sashen hausa ya yi zarra ya kuma bayyana inda sashen ya sa gaba a cikin makonni da suka shige shugaban sashen hausa da editoci da manajoji sun haɗa kai wajen sake fasalin shirye-shiryen sashen sun bullo da wata hanya daban wannan zai sauya lamura ina yi wa sashen hausa na murya amurka da dukkan ma'aikatan shi barka ga dukkan alamu sashen hausa na murya amurka na ganin bunƙasa babu kakkautawa lamarin da shugaban sashen na yanzu ali mustapha ya danganta da rukunin mutane uku na farko su ne hukumar gidan rediyon ta murya amurka wacce ke taimaka mana da kayan aikin da muke bukata domin mai aikin na biyu su ne ma'aikatanmu na nan washington da kuma suke warwatsa a kowane kasashen afirka wanda suke aiki ba dare ba rana domin tabbatar da sun yi aikin na yadda ya kamata na uku su ne ku masu sauraron mu da kallon mu da wato bin mu ta talabijin da kuma duniyar gizo wanda kuma ina sai muku albishir da cewa allah da za ku ga karin ci gaban shirye-shirye wanda za mu ci gaba da kawo muku su a shekaru masu zuwa nan gaba don haka muna fata za mu ci gaba da kasancewa tare da juna Wani kaya sai amale labarai da shirye-shirye sai sashen Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku. shekara arba'in da ɗaya inda fara shirye-shiryenmu na sashen waƙan ta yi daɗi. Wallahi ko ya kika gani <laughs> masu sauraro za su ce lallai muna farin ciki wannan sashen hausa suka shekaru 41. <laughs> Wallahi. Ni abin da ya fi wato abin da ya fi birge ni abin da mm. nake so in gani mm. sabbin shirye-shiryen da za a yi. Mm. Madina ina Allah Allah in saurari matasa a duniyar gizo. Ke dai bari. Ai ya kamata mu ai za mu dinga sa a yau da gobe ma. Ya kamata dai ina ga kamata tun da dai shirin matasa ne. Yanzu ma sai kika ta kone ai ina ta kan waya na matasa mun mai da hankalin mu rayuwar mu komai yana kan wayar. To me kika gano gano mana a Twitter. Kowa ya san dai Twitter dai na Madina ne. <laughs> Naki ne na ban miki. <laughs> har yanzu dai na san dai kuna ta jin dai sashen Hausa. Muna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe muna da jaddada muku. To kafin dai mu ci gaba da shirin namu su ji ainihin yadda bikin yadda aka gudanar da bikin bari mu dan nishadantar da masu sauraro da wakan da bidiyo na gobe. Si gobe. nan dai na nishadi ne kafin satin nan ya kare ni dai niyya na in ta farin ciki wato <laughs> kin kwaci sabon wakan davido din nan risky gaskiya ban ji wakar ba sa mana ita muji ji bari mu ji risky ya laƙe ne no case i no go talk scarface for you my charge for you my charge Take me everywhere you want to go. Don't tell me, tell me everything I want to know. No lies. No, no lies. Yeah. Run am, run am anyhow you want to run. Check out, baby girl, you fire fast, you gone. No doubt. No, no doubt. But you say, kilo can, I'm getting money, biggie money. So what's the fun? Who be this key? Body quality, but all the risky. Kilo come, I'm getting money, biggie money. So what's the fun? Who be risky? Body whiskey, get tipsy, but all the risky. Risky, risky, yes, you're your body risky. Risky, me no one go 50-50. Risky, risky, yes, your body. Your body risky, risky, risky, risky, yes, your body risky. Me no one go 50-50. Risky, risky, yes, your body. very long time. Yeah, me still a wait for your wine. Mm. Body curve up, you're clean and cute. Tell your nickel them blow my mind. Me we give your money anywhere, anytime. Jiggle up your body, let me see your waistline. Yeah, you know you need me and your body risky. I grade that whiskey tonight. you know you love, guess why? Just your pin and right hairstyle. Me mm, we give you the world, baby. Me say you are my boy. gaskiya waka <laughs> ta yi daɗi ta da amma gaskiya yi ban ji ta ba ki ji ta ba yaushe aka yi release waka da ke da masu sauraro duka yau duka yau kun ji <laughs> to sai me kika tanado mana kina tunawa da dami duro kai ina secondary school aka yi dami duro a haɓar dai eh mana wato na dai baki tazara ni ko ina jami'a ke dai kullum sai ki ce kin bani tazara ba tazaran da kika bani <laughs> to bari bari mu ji dami duro mm-hmm. sauraro davido kuka saurara gaskiya an cashe yau a studio lallai To masu sauraro dai har yanzu kuna tare ne da shirin yau da gobe daga nan birnin Washington DC tare da ni Madina Dahiru mai da abokiyar aiki na Amina Buhari auna. To bari mu je ga abokin aikinmu Abdulaziz Adil Toro da rahoton da ya haɗo mana na wannan taron. A ranar Laraba da ta gabata ne sashen Hausa na muryar Amurka ya cika shekaru 41 da kafuwa. Kuma dalilin wannan rana ma'aikatan sashen Hausa ƙarƙashin jagorancin sabon shugaban sashen Malam Aliyu Mustapha Sakkwato suka yi shugulgulan zagayowar wannan rana a hedkwatar muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. An dai gayyato tsoffin shugabannin sashen Hausa na murya Amurka zuwa wannan biki waɗanda suka yi jawabai daban-daban an dai kafa sashen hausa ne a ranar 21 ga watan janairu shekarar 1979 bayan da aka kafa shi kansa gidan rediyon na voa a shekarar 1942 tsoffin shugabannin sashen hausa waɗanda suka zo daga sassa daban-daban na amurka sun hada da jagoran da aka kafa sashen da shi kuma shi ne shugaba na farko wato david da uh, hofstad sai connie stephens da kuma malam fred da uh, cooper da shugabanci sashen a matakin riƙon ƙwarya sau biyu an samu halartar baƙi daga jihohi da daban-daban kama daga jihar Maryland zuwa Virginia da kuma North Carolina. Mun samu tattaunawa da David Hofstad wanda da shi aka kafa wannan sashen ya fara da cewa. Sai dai in taya muku eh, barka da wannan eh, da ayyukan da kuke ciki da kuma ana fata dai bayan shekara eh, tara zama sake saduwa nan. saboda mu yi shagalin e, shekaru hamsin. Sai kuma mace ta farko da ta jagoranci sashen Hausa na murya Amurka, Connie Stephens gana ta sako. Sannu sannu what happens in the next few decades for VOA Hausa. 'Yan Najeriya mazaunan na Amurka su ma ba a bar su a baya ba. Hassan salo biya ya fara da cewa Muna ma sashen Hausa na murya Amurka fatan alkhairi a yayin da suke cika shekara 41 da kafuwa. Muna maku fatan alkhairi muna murna kuma muna alfahari da sashen Hausa na murya Amurka. Wannan babban rana ce shekara ɗaya har 40 da wani abu ba, ba, wasa ba ne. Abokin tafiyarsa Dr. Abdulmumin Sa'ad ya mika sako na musamman inda ya ce. Na zo domin taya voa hausa uh, taya su murna shekara arba'in da da kafuwa da kuma mu jinjina musu saboda gudunmawa da suke bayarwa wajen ilmantar da al'umma da kuma wayanmu da al'umma kai na al'amuran yau da kullun da na rayuwa gaba ɗaya da ke faruwa a faɗin duniya da kuma sashen sashenmu na afirka da najeriya da sauran yankin da hausa suke zaune wannan abin alfahari ne mu muna matukar taya su farin ciki da ganin wannan ranar shahararren mawaki dan asalin kasar Nijar Hassan Bukari ya halarci wannan taro daga jihar North Carolina inda ya mika sakon zaman lafiya da kuma ci gaba da ƙarfafa dangantaka tsakanin Nijar da Najeriya. Babu shakka kun yi abin a zo a gani, kun yi abin a zo a yaba na taimaka ma al'umma a faɗin duniya baki ɗaya ba Hausa kaɗai ba a duniya baki ɗaya. Babu shakka ina kira ga al'umma na ƙasar mu tamu musamman ma Afirka baki ɗaya, Nijar Najeriya da cewa babu shakka a zaman lafiya. An dai kammala taron a cikin farin ciki aka gwangwaje tare da yin liyafa ta musamman. shugabanni daga sassa daban-daban da suka jagoranci wannan gidan rediyon sun halarci wannan taron inda tsaffin shugabannin wanda suka halarci wannan taron sun zo sun ba da albarkacin bakin su akan wannan babban rana ni ne naku abdulaziz adili toro daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc shi ne ya ce ai wannan wakar ai kenan in shi ko da shi shi ma daga Ghana yake watsa labarai ga mukutar Abbas sai na gaida shi daga birnin Akara can yake watsa labarai a sashen Hausa na muryar Amurkan mu kenan. dole mu rawa mm. kin ga duk yawancin wakilan sashen Hausa duk an ambace su saboda bikin nan su ma nasu ne ba dan su ba ba za mu samu daman yin abubuwan da muke ba ba za mu samu kawo masu sauraro shirye-shiryen duk da muke kawo musu ba to yanzu dai ga wakilar sashen Hausa a Borno ma Husaina Muhammad ta jiyo mana ta bakin mutanen Maiduguri da fatan su gare mu Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A ranar 21 ga watan Janairun shekarar 2020 ne dai sashen Hausa na muryar Amurka suka shafe shekaru 41 suna watso labarai da kuma shirye-shiryensu daban-daban. Jama'a da dama da ke sassan duniya suna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka don sanin abin da duniya ke ciki. Gare yadda wasu mazauna birnin maiduguri suka tofa albarkacin bakin a game da yadda sashen hausa na muryar amurka suka shafe shekaru 41 suna watsa labarai da kuma shirye-shirye shirye-shiryen su kala-kala suna yi don tun lokacin su halima jimarau na zo shago na zauna nan shirinsu duka har na dare duk sai na ji tukunta kafin in ce zan kwanta haka yana amfanar da ni dan na sanin abin da yake faruwa a duniya gaba daya haka da na gida nan mu najeriya makotanmu Niger kamaru da chadi da kuma duniya gaba daya haka don muna sauraron abubuwa da yake ta faruwa haka labarun su wanda suka gaba gaskiya ba ne ba sa buga shi ni idan na ji labaru a gunsu na gamsu ko da ka faɗi labaru a gunsu in ba a kan ni na tabbatar gaskiya ba ne ba na yadda dan ka zo ka ga ma ba dan kama ba saboda na hakikance rahotannin su na yadda da shi shirye-shiryen su da yawa yana burge ni akwai shirin zaman lafiya akwai a bari a huce na mustapha sokoto yana burge ni sosai ina jin daɗin shi shiri nan da na gani na gamsar mun a raina a takaice wato akwai shirin da ana ce ciki da gaskiya shi ya ɗan gamsar da ni sosai zalika jama'a sun yi fatan alheri ma wannan sashi na hausa na muryar amurka wato ina mata fatan alheri da fatan cewa ilale eh, za su ci gaba da wannan ayyuka da suke yi kamar yadda ya kamata don yanzu duk mudun nan najeriya wani lokacin mun dogara da su waɗannan allah ya tsata rayukansu allah ya ƙara zaman su a gidan radiyo allah ya taimaka musu akan abubuwan da suka yi mana Sashen Hausa na murar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha tara, talatin da daya Muhammad. Wato, a gaida Husaina Muhammad wannan rahoton da ta haɗa mana, mutum na ga kamar da shi ka ji na. wato a cikin rahoton Husaina na kama ya burge ki. Ya za ya burge ni murya na yafi nake daɗi ai. <laughs> Kisan barin ba masu sauraro wani labari. Mm-hmm. Kisan akwai kisan mutane sosai a kasashen mu suna in sauraron rediyo. Mm. So shugaban sashen mu na Afirka na Gusi eh. ya taɓa zuwa Najeriya da ya je Najeriya irin sai ya je kisan masu sauraron rediyo suna da kungiyoyi. Kwarai da gaske. ga sun zauna suna ta sauraron rediyo. To shi irin abin ya burge shi sai ya ɗaga wayar shi irin yana son ya yi bidiyo in ya dawo Amerika ko rahoto zai haɗa ne ko zai bada mm. haɗa rahoto na ma manta abin da yake cewa. Sai ya ce kawai yana cikin magana sai aka ce mishi shh <laughs> kai shiru din nan wato tsabin mutane in suna sauraron da suke mai da hankali a sa musu baki haka ne irin kai yi shiru yi mutane shiru <laughs> To masu sauraro abin da ya sawwake kenan a wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni Mr. Daniel Brown da injiniyan mu na yau, tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa